فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا كوما ستقاوا ku ɗanɗani wannan azabar da wamamiya ba za mu ƙara muku komai ba sai azaba akan azabar da kuke ciki